a shirin namu na kananan sana'o'i yau dan ba kwancin waye samu. Firdausa Awal Idris daga karamar hukumar dawakin tofa local government. Malama Firdausi sana'ar me ake yi? Da ina sai da kayayyakin yara kamar su alawoyi haka tungam su irin madaran nan haka ya kayayyakin yara. Me yasa me ji hankalin ke kika fara? Gaskiya saboda dogaro da kai kuma ko da wani yan matsala ya taso maka ba sai ka tsaya kana bata rai ai maka ba ka dauna ka kai da kanka. To a gida ake biyo ki a siyo a siyo waɗannan kayan koko kina kaiwa makarantu ne. wani zubin ina kasawa yara haka suna tafiya da su makaranta wani zubin kuma a gida suke karewa misali a rana kikan yi cinikin naira nawa eh to ina yin kaman dubu biyar haka ko dubu hudu yanayin dai kasuwa shekaru nawa ana wannan sana'a gaskiya tun shekarar da aka yi min aure na kai wajen shekara bakwai ina yi kina wannan sana'a eh. to wani irin alfanu aka samu daga wannan sana'a gaskiya an samu alfanu sosai misali to misali haka kamar da wasu wa'annan alfanun da na samu ina siyan kaman dabobi haka ina ajiyewa idan wani abu ya taso sai ka ɗauka ka sai da shi wannan sana'a na alewa har mm. kike tarawa har ki sai dabbobi har ki kiwo eh ki ce akwai alfanu da yawa akwai alfanu da yawa To kalubale fa? Gaskiya da kalubale sosai tunda wani zubin mar idan aka saro ana samun kalubale kamar haka a ɗaɗɗauka wani zubin yara in sun ɗauka a ci su zali. A makaranta a ci zalin su a cinye ba za a biya su ba. Eh, sabida yara ne. To tallake nake ɗora musu koko me? Idan za su tafi makaranta haka sai su tafi da su. a makarantar malaman ba sa cewa da me suke tahowa eh idan suka je da su ai ba sa saidawa aji sai an fito haka break hmm. sai su saida wani zubin ma idan suka je kafin ai break ya kare sai su dawo su koma su dawo su kawo kayan su koma makaranta to me burin ki a wannan sana'a ta gaskiya buri na ina so ma in bude yar trader haka kofar gida a zo ana ran gaskiya to sai dai dandali ya ce Allah ya yi da amin amin. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.